na ga wani ya da wani littafin da karanta ba ko ni ne na yi wahabi ko wanda ya ɗauko wani littafin wahabi alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa ba'd bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ba manta ba ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai sura mustafar al-asfari wanda fadilatu shaykh abdurrahman al-asfari rahimahullah ta'ala ya rubuta a jiya mun yi magana dangane da abin da ya shafi karu sallah a yau kuma insha Allah za mu shiga sabon fasali wanda zai yi magana dangane da farillan kallon. mala yake fasalin ga wani fasali sabo fara'id fara farillan kalla nan anan bai ambata mana yawan ba domin saboda ya yi ta bambam a wani littafi za a ce maka goma sha biyar wani littafi ka samu sha uku wani littafi ka samu goma sha ɗaya wani ma ka samu sha shida ko sha bakwai ya danganta ga fahimtar malamin da ya rubuta littafi amma a nan ina kyautar zaton ya amma mana wajen guda goma sha biyar faslun fara'idu salati niyyatu salati almu'ayyana yake yace na farko daga cikin farillan alwala shine niyyar sallah wanda aka ayyana ta bi na sallah azuba zaka kudurta a zuciyarka kai niyyar sallan asuba farilla sallah azhar kai niyyar sallan azhar farilla idan tare da liman ne ka kudurta a zuciyarka tare da liman ka'ida ita ce ba za ka yi aiki ba sai liman ya yi idan kai kadai ne to wannan kuma za ka yi abin da ya tsawata idan kai ne liman nan ma za ka jagoranci mutane da sassauta masa inda ya kamata a sassauta da tsawaitawa inda ya kamata a tsawaita malamai suka ce kuskure ne mutum ya zo ya furta niyya a ce na yi niyyar sallar asuba ta ranar talata a unguwar rafin albasa tare da liman malam kabiru filu rakowai biyu kaza ka su waɗannan ba ta lokaci ne abinda aka ce ka kudurta cikin zuciyarka anniyatu fil qalbi wa talaqqudu biha bid'a niyya a cikin zuciya ake yi mutum yayi lafazi da ita bid'a ce sai dai a wajen aikin da kawai saboda haka ai kokari a kiyaye abin da ake so idan ka zo ka zo cikin natsuwa ka natsu ka kudurta cikin zuciyarka a lokacin da kake kabbaran ka wannan kudurta niyya farin ne daga cikin farillan sallah da kabiratul sa'an nan da kabbaran harama kabbaran harama wannan mutum zai ambata da farko Allahu akbar aka ce wannan kalma ita ake faɗin da ba a faɗin wata kalma sabanin ba ba ka ce Allahu ajal ko Allahu a'zam Allahu akbar kuma duk ba'antinka inda an maza maka ko ka yawaita maimaitawa za ka iya saboda haka wala ya kai ko gairuka malamai suka ce wani wannan kalma baya yin don haka nan mun samu kudurtaniya da kabbaran haram waɗansu malamai sukan ƙara da cewa idan suka ce wa takbiratul ihram sai su ce wa maqaranatuha ko anniya wa maqaranatuha bi takbiratul ihram dan za ka yi niyya ta hada da kafarar alama, saboda haka lokacin da kake Allahu akbar a lokacin za ka kudu ta niyya to kaga in aka ce ka furta niyyar ma ba za ka iya furta ba duk lokacin kana furta Allahu akbar ya za ka ji wasu ce Allah dan bi'a saboda hankalinsu ya dawo shi wanda su ce Allahu Akbar to a lokacin suke kudu tariya cikin zuciya saboda ka babu yadda za a yi kana furta kana furta kafaran arama ba bin to kafaran arama ita ke furta ta niyya kuma sai kai a cikin zuciya duk wanda yake maka zai iya hada biyun nan ba zai ba dalilin da yasa nake magana babu yadda za a yi ka zauna kana sauraron karatu kuma sannan kana tarbi kana da tarbi ba zai taɓa yiwa ba kana sauraron karatu kana karatun qur'ani ma ja'alna li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala adiyakum azwajakum Allah tabaraka wa ta'ala yake bai sanya ainihin wa ma ma ja'ala Allah eh, li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya matayen su kasance umma ummahatukum wa ma ja'ala adiyaakum abanaakum zalikum qawlukum ya akhawatukum wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya wa mutum daya zuciya guda biyu ba saboda haka in kana wani abu ba za ka yi wani abu sannan Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya matayen ku goyen ku ba sannan kuma Allah bai sanya ya'yayen ku adiyaakum eh, ‘ya'yayenku waɗanda suke yaran gidanku, yaran gidanku su kasance ‘ya'yayenku na hakika ba. Jumala, yanzu kana da yaron gida yaron ka ne na gida mai yiwa ma ba kasan daga ina ya fito ba kai dai ka taimake shi ne ka sanya shi cikin masu gado ba zai yi ba misali ke na mafi sauki zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu ya al ya kowa huwa ya as-sabil don haka yasa a wajen niyya da kaffaran harama zai kasance kana kafaran harama ne a fili niyya kuma kana yin cikin zuciya Allah ya ce. wal qiyamu laha da tsayuwa domin kafaran harama farilla ne ayi kafaran harama a tsaye sai dai idan akwai lalura wal fatiha da karatun fatiha wannan alhamdulillahi rabbil alamin wa karanta fatiha ma farilla ne yadda ake ce kowace raka'a sai an karanta mata fatiha kamar yadda malamai da yawa suka ambata wal qiyamu laha da tsayuwa domin karatun fatiha wato fatiha a yi ta zai ba a zaune ba sai dai idan akwai lalura ko a sallan lafiya wa ruku da yin ruku shine mutum ya dunkuya ya miƙar da gadon bayansa yana rike da gwiwoyinsa wannan ma farilla ne wa rafa ne dagowa daga ruku mutum ya miƙe tsaye har sai kowane kashi ya koma gurbinsa wannan ma farilla ne wa Yudu da yin sujada alal jam'ati bisa gogi to ana ya ce aljama'a amma ya ce aljama'a wal am goshi da hanci mutum ya yi sujada da sa goshi da hanci wasu malamai kuma suka ce mutum ya kafa goshi da sa hanci da ba da ya ne ya farilla amma kuma bai kyauta ba saboda haka ba zai yi kuma mutum ya sauta na hancinsa bai sa sa ba in ya yaka to bai sujada ba ya zama tsotsa ne kenan tunda ya sa hancinsa ya sa ba. amma cikakkiyar sujada da goshi da hajji yake to sujada ma farilla wa rafo ne da dagowa daga sujada wannan ma farilla ne wani itidalu shine daidaito lokacin da mutum ya yi kuku ya miƙe sai lokacin da mutum ya yi sujada ya dago ya zauna saboda haka duk mutumin da ya yi ruku'u bai miƙe ba sai yadda su sujada ya yi tazarce to ya karya farilla kuma ba ya da sallah haka ma mutumin da ya zo ya sujada ta farko bai zauna ba sai ya sake kaiwa ta biyu ya yi kotun kukiya saboda haka shi ma ya da sallah sai ya rufe ba. ke al'iki da mutum ya tsaya a gaɓuɓɓansa su sake su dawo kamar yadda suke kamar yadda na fasara akwai masu cewa na ruwa daga ruku'a da na ruwa daga sujada a nan ya ake yi bidayi amma zan da muke fahimta ko ina a sallah ana yi bidayi a tarku idan za ka yi ba za ka sunkuya sosai ba kuma ba za ka dago kanka ba akwai yadda manzon Allah ya karanta kwanakin bayan mun karanta a cikin wani ɗan karamin littafi sifofin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam kabiru ma ya taba karanta mana a cikin muktasar na da talatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine yi Ba farilla ne wa kuma ni na kuwa mutum ya natsu ya san abin da yake yi ba kana sallah kana tunanin wani wuri ba wannan ba farilla ne to amma me yake kawo rafkan a cikin sallah me yake kawo rafkan a cikin sallah mutum yana tuna wani waje ko wani abu makamancin wannan mafiya yawa wanda suka tarar a cikin sallah limamai me yasa me yasa suka ce abin nan saboda ne saboda mutum zai zo duk an riga an takura kowa hankalinsa ya koma kansa lokacin da ya zo yana kokarin zai jagoranci mutane sallah shi kuma ke shaitan zai zo ya lalata masa sun ya lalata masa ko ya rikita shi ya rikita kowa to ke za a ke samun matsala ko qur'ani ma ya ambata ko da wajen karatu ne mutum yana karatu shedan sai ya zo ya jefa a cikin karatu da wani abu wannan yana ɗaya daga cikin fassarar da aka ambata amma manzon Allah baya faruwa gare shi sai dai kuma wani manzon Allah hakan yakan faru gare shi sai dan zai zai jefa maka wani ko ya jefa maka wata kalma manzon Allah din yake faruwa gare shi shine in ya dauko wata aya sai shigar da wata aya amma yanzu kai in ka zo karatu kana iya dauko aya ka faɗi kalmar da ba ita ce a cikin Qur'ani saboda ne ya kana koyon larabci ko wani abu an jefa maka sai ka shiga kalma kawai kai ka karanta ka tafi a haka wani zai gane daga baya wani ba zai gane ba to ne za ka samu limamai wato suna cikin wani keji ne a lokacin da suke jan sallah dole ya kamata a rinka yi musu gobe akwai wani likitin da aka taɓa yi a wani masallaci suka matsa wa liman suka matsa masa ya ce to shi na rana aka kawai da ya zai ya ban limanci ka ce a to tun da ya bari shi na a gyale shi a cikin sati sai da kai limamai ɗaya ɗaya ɗaya waɗanda suke farkaɗe da aka zo ana jiran wane ya fito sai wane ya makara bai samu fitowa ba sai an ce to wane bismillah ka ja mana sallah wani kuma in ya ja sallah sai ya ja ya ta guna guni karatu sannan ba ta duwili da ran uku ba zai sake dawa ba in yayi in ba za a rasa masu faɗa masa ba shike nan shi ma sai ya bauta sai aka aka wane ne karki dai mutane suka zo suka ce ka a ce wannan limami yana kokari a dawo ne aka je aka same shi aka yi ta baki hakuri ya ce to a zauna a yi ka'ida na farko wannan aiki da nake yi babu albashi ku samu albashi eh sai da na kyale ku ne sannan na biyu duk lokacin da na zo ina da wani kudiri ko abin nan ba na son sake cin guna kudi. eh yana son ya sa su a kan wani abu ne wanda yake abin nan nan gaba za a gyara aka ce a maganar guna kudi kan wannan ba za a sake ba domin saboda ne saboda ci guda an yi kowa ya ga gurgin amma maganar albashi yana da nauyi mu mutane haka za ka ce musu kullum yanzu tun masu sallah nan haka ce za a samu haraji wani wata suna biya wallahi wani abin masallacin nan ke haka ne wannan to ila na su tura bala kako ila ila hatu an yamallu wa yanahu ko ka ta ce mutane su bayar wata rana wani zai ce wallahi ba zan bayar ba na fasa dole ne sallah masallacin ba dole ba ne gama ne za a yi ne mai zai ya rakanwa ko a karatun da ya yi tuntube ya ce kai wannan ya cika sun da ko mu mun fi son a yi kumul to in kumul ne ka zo ka karba kai kai kumul din in za ka yi ina fata an gani to ina faɗa muku ba wai na ji waɗansu suna kuna guri ne a nan ko abin nan ba wannan natural behavior ne na ainihin mutane a ko ina ana yin samun nan saboda haka ya ya kamata a rinka yin sassauci amma wannan bai hana idan aka yi kuskure a gyara ko lokacin da za a ba aka yi abin na ga wani abin da ya kamata a bari kawari a bari kawari kuma wannan ya shafi duk wanda yake da haƙƙi ko yake sallah a wajen zai iya ba da shawari malam ne ko ba malam ba yalla bai ne ko ba yalla bai ba wannan shawari kamar shawarar fil amr fa idza azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin To saboda haka wannan yana daga cikin dalilin da yasa ake samu wannan wato na natsuwa shine duk abin da kake yi ka san menene kake yi lokacin da ka tsaya ka san kana tsaye hukuncin abu kaza da kaza ya kama ka lokacin da kake ruku'u ka san kana ruku'u hukuncin abu kaza da kaza ya kama ka wannan shine wasu na natsuwa Allah ya nake mu da tartibu bayna fara'idiha da kuma jerantawa tsakanin farillan sallah wannan ma farilla lokacin da mutum ya zo da farko abin da a fara yayi ta a yi ayi kabbara harama ayi karatun fatiha ayi a ayi ruku'u a dago ayi sujada a dago saboda ka za ka zo sallah kana zai kawai sai ka ce to shi kenan kai yanzu bari kai wani tsaya daga tsayawar ka kawai sai ka fara daga sujada sai ka yi guda ɗaya sai ka dago sai ka yi ruku'u sai ka dago sai ka yi karatun fatiha ko sai ka ɗauko tura ka karanta sannan ka karanta fatiha sannan sai ka ba ka yi sujada ta biyu eh za kawo su amma ka tabbatar cewa abin da kai kayi shirme kuma ka zama dan wuta warai kuma don ba mamaki mutum sai yi wannan kuma wannan kuma bai koyi ne. shi kaga ya bar farka kenan ba man amila amalan laysa alayhi amruna fa raddu wa salamu da yin sallama sallaman fita daga sallan farilla ne amma wani akwai wasu kuma da da suke cewa sallama ba farilla ba akwai wani littafi wanda ran da tun nake don wallakar ɗan ɗauko shi karanta ake don akwai labarai a ciki wanda yake bayarwa kun san karatu wani lokaci ba za ka yi ta abin nan mutai kanka ya zafi dole ka ɗauko wanda yake da ɗan labarai amma labarai ne wanda suka shafi matsalolin addini ana kiransa tuhfatul ulama wani babban littafi ne mujalladi guda ɗaya ina jin ya kai tafi ɗari ta ko guda kuma mace ce ta rubuta wacce sai ta rubuta littafi tuhfatul ulama bi tahsibi siyari a'lamin nubala na imam az-zahabi wa cikin ne ke karantawa cewa wani malami da ya zo wani gari yana karantarwa sai aka samu wani malami shi ma yazo yana karantarwa sai fahimtar ku ta sha bambam ɗaya yana magana a bi masaban al-imamu shafi'i ɗaya yana magana a bi masaban al-imamu abu hanifa to sai aka rusa mutane wace masaba za a bi wancan ya ja wannan ma ya ja Ya ka ce to a samu mutane guda biyu wanda za su yi sallah a gaban taron jama'a wannan ya yi sallah kamar yadda a karanta a masaban al'imam shafi'i wannan kuma ya sallah kamar yadda a karanta a masaban al'imam abu hanifa domin mutane su gane bambanci zahiri abinda yake karantawa a aiwatar da shi a aiwace don mutane da kansu su yanke hukunci shi kenan manyan malamai suka zo suka zauna jama'a ka zauna ga manyan gari ga kowa da kowa a gaje to shi kenan kai ka tashi kai mana sallah a bisa masaban mal imamu shafi kenan ya zo ya alola a gaban mutane ya alola kamar yadda aka saba yin alola ya zo ya fuskanci gabas ya sa tufafin sa tsaf tsaf ya fuskanci gabas ya dare ya kama ya kabbaran harama ya yi sallansa kamar yadda normal aka saba dalilin da yasa na ambaci wannan kamar yadda aka saba na ban gwada maka cewa babu wani bambara bai a ciki wato ya kawo ingantacciyar masala kuma mazhaban al-imamu al shafii wato suna kokarin aiwatar da abin da suka gani a cikin hadisi shine abin da yake kawo bayyana mana kenan bayan ya gama mutane suka ce ai wannan wannan ba matsala mutum na biyu yanzu aka ce to kai kuma ka zo kai mana sallah a jaza masaban al-imam abi hanifa Yake to shi kenan amma ka dauki sabanin da malamai suka yi suka yi ta kawo cikin littafin kenan sai yake yana jin bawale zai je bawale sai aka je kawo masa ruwa abin da sai yake a'a a bada ruwan nabi ruwan da biyu shi ne kamar a ce a ba ka ruwan garin da ko fanta ko wani abu yake ku ba da wannan ruwa sai aka ba shi ruwan ya bada wa mutane in ya je ya bawali da wannan da ya sarki kenan ya je ya yi bawalinsa ya zo ya sarki da wannan da ya sarki da wannan da ya zo sai ya yi alola suke ma wani ruwa daban ya samu ya yi alola Ba ma kuma sai ya cire tufafinsa wanda yake jikinsa sai ya ce a ɗauki warke a je a dulmu ya a cikin fata aka je aka dulmu ya a cikin fata saboda a masaban al'imamu abu hanifa fata ba na jasa ba aka dulmu ya warke a cikin fata aka ɗan ɗauko shi aka ba shi sai ya yaba warke da ya yaba warke kamin ya je inda zai yi sallah din kudaje sun kawo da yawa a cikinsa yana zuwa kawai ya Allahu akbar eh, eh. sai ya zalla a takaice bari ta kai ga mutum tsallake wannan wurare da ya zo da ya yi tahiya da ya sallama ba saboda sallama a masaban al'imama zai hanifa mafiya yawa sun sun ce ba bari labar saboda haka yana gama sallah kawai sai da tafi shike na yana riga na gama sallah wato ya fita daga sallah kenan shine a wajen sai mutane suka ce a a mu kan wannan ba mu yadda da wannan ba ba mu yadda da wannan ba saboda akwai wani ajin da kake karanta wannan da aka ce maka ka aiwatar da shi ba ka Ya ba yasa ko wajen karatu dole a tsaya ana ɗan takafan kan amma na abin da yake da hujja yake da dalili cikin qur'ani ko hadisi ka bayyana kuma ba za ka iya ba ne ka bayyana amma sabanin malamai to kai takafan domin fahimta ne ka dauki wannan mutane za su iya aiwatar da shi shi ne a nan aka ce na farko ya je ya yi sarki da nabili na biyu ya ɗauki tufafi mai ainihin kazanta a jiki ko kwata a jiki. ya yi sallah da ita sannan na uku da ya gama sallah da bai yi sallama ba da mutane suka ce ah, mu ba za mu ɗauki wannan ba to sanadiyan barin wannan malami na masaban al'imamu abi hanifa gari kenan sai ya bar gari zaman dole wani lokaci dole a zora mutane a abu guda daya don haka zo ana ce maka abu kaza bid'a ne wani kuma a yana ce maka ba bid'a ba ne ruda kaza ne dole in akwai gwamnati ko akwai tsari ko akwai hikima dole a danne daya kuma kamata ya yi a danne wanda ba ya da gaskiya ko a mulkun aiki ko ya yi gaba wannan shine mutane zuwa ga muku ce hankali da nutsuwa amma yanzu wani ya zo ya saurare ya je can kuma ya saurari hayaniya ya je can ya saurari damuwa kuma duk in ya nemo zai zo ya jibga maka yake ka warware maka kai sai ka bar aikin ka ka kama wani aiki daban yasa mutane yana da kyau duk waɗanda za su saurare su wajen faɗakarwa ko karantarwa su saurari wanda zai musu amfani abinda ba zai maka amfani ba kai wasu da ke wallahi kar ka bata lokacin ka don ba haka ba zai ruɗa ka Allah ya kyauta to wa salamu ga masabar malikiya sallama da za a yi wajen fita daga sallah farilla don annabi da mai ya riga ya faɗa din sallah kabbara din jama'a sallama wa julusuhu allazi yuqarinuhu to kago wata irin bari da ka ce sallama sai malaman sabon malikiya suka duba su ga annabi ya sallan ya sallama sai su ga ya sallaman a zaune sai suka ce to zaman sallaman ma shi ba don zan faɗi wannan ba idan ka je karshen sallar kana iya miƙewa in ka miƙe ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum ba shi kenan ba kai sallama zai samu da biyan ka amma sai suka ce wal julus alladhi yuqaimu zaman da yake haɗe da sallama ma balillah tunda ba a yi sallama a tsaye amma akwai lalura idan ba na samun sassauci ba amma wajen farilla ko dai karaɗi ma ko rukun ya kan samu sassauci akwai lalura Allah ya kare mu وشرط النية شرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام shine ba mu kasa da kabbara karama anan ya kawo wasu ne tabbai kuma kusan kawo a lokacin da magana niyya in kun lura mai ahalar wani lokaci kan jero abubuwa bayan ya jero a karke kuma sai ya dauki sai sai sai ya tarin bayani a kai wasu kuma suka ambaci abu sai sun gama karin bayani a sabu sannan ku je na gaba wa sunanuha sunnonin sallah al-ikamatu in ikam to a wannan mazhaba ikama babu bambanci tsakanin maza da mata mace za ta yi ikama na miji ba zai ikama ya sa yake sunnan sallah ne kada ikama kawai wa suratul lati ba'da al-fatiha da kuma suran da za a karanta bayan fatiha idan mutum ya karatun fatiha ya karanta sura musamman a rakawoyi biyu na farko a cikin sallah biyu na karshe ko ɗaya na karshe wannan fatiha ne babu sura amma na farko fatiha da sura da karanta sura sunna ce wal qiyamu laha da karatun ah, suran a tsaye tsayuwa domin ta wannan ma sunna ne ga in ba ambaci wannan ba idan mutum ya karanta fatiha da sura yana tsaye to sai ya zauna kuma sai karanta fatiha sunna sai ya miƙe saboda mutane sun zo sun son su taya mutum ya kirkiro wani abu da ya kirkiro shi hankalinsa ya kwanta saboda son zuciyarsa to shi yasa yake ka baibaye kowane abu cikin addini sai an faɗa maka ga yadda yake sirru bima yusarru fi da boyewa inda ake boyewa kamar wannan su salloli kenan kamar Allah adala azar gaba daya da kuma sallan raka'a daya a sallan magariba da rakoyi guda biyu a sallan isha'i da na filfilin rana eh waɗannan koye su ake yi amma babu laifi don an ambata aya ɗaya ko biyu yasa wata rana za ka ji mun zo da sai ka ji neman ya karanta aya da kogi mun ka san inda yake wannan ba ku ne saboda annabi ma da sauke yana yi to kaga kenan ba za ka zo sallah a zahar gaba daya kai karatu a goyi ba ko sallar na asar gaba ɗaya kai karatu abu mai ba kai haska ka ba wasu sunna sun ba haka annabi ba sanan ne ma lima karfe da bayyana awa a inda ake bayyana kuma sunna ne kamar da yadda muka saba aiwatar da sallolin mu yau da kullum da fadin masami Allahu liman hamida da fadin sami Allahu liman hamida wannan ma ana ce liman zai faɗa mai koyi da liman kuma na zarar bana wa lakal hamdu ne kamar yadda suke ta tafiya a kai amma a cikin nasin hadisi ya gwada mai koyi da liman da mai sallah shi kadai da liman su za su ce sami Allahu liman hamida sannan kuma za su ko musu ce rabbana wa lakal hamdu kama a waɗannan littafai wani lokaci suka raba ya sami Allah liman hamida na liman da bai sallah shi kadai rabbana wa lakal hamdu shi kuma na mamu ne da bai sallah shi kadai wato an raba kenan aka ce a dukkan rukun nan kowa zai ce sami Allah liman hamida rabbana wa lakal hamdu saboda annabi yana faɗa kuma akwai wani ma bayan annabi yace sami Allahu liman hamida hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi zala da idan ka sallah sai tambaya wane ne faɗi wannan aka ce wani ne ya fara kaga wannan ya gwada ko da a dan bayyane ma za a sai dai a yi kokari a kiyaye wani lokaci za ka rikita liman za ka liman ko za ka rikita waɗansu mutane musamman masu tsoro ne wani yaji ana magana zai ɗauka magana yake yi ko a ce ga abu kaza da kaza da kaza kaga in na gudu ne ya shirya in ba na gudu ba ne ya tsaya kaga zai fata sallan mutane da yawa ko kuma bai rikita sallah da maza Allah ya tambaya ka kai aida ki ga abin da ya faɗa sai ta ai wallahi ya ga malaiku ne wajen guda 30 suna rige rige wane ne zai rubuta ladan wannan mutum a jike nan ka ga da liman da ma mutu za su ce sami Allahu liman hamida kuma za su ce rabbana wa lakal hamdu kuma abinda da karantar da mu dukansu ana faɗin zabe ne سمع الله لمن حمد آه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزاك الله يجي احد اصدق وجزاك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات ومن الارض ومن آه. ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sannan sai a je su jira ya da yake tambaya yake ce wai ya zan aka miƙe jin nan sami Allah ku liman amida rabbana wa lakal hamdu sai ya ji an shiru tukuna sai liman ba zai tafi kujera da wuri ba don kun san dama in dai mutum yana bin liman ai ya ga liman bai yi ba zai yi ba to wai me ake yi ne ko ta fatiha nake karantawa a boye ba fatiha yake karantawa ba addu'a ake yi ai yayin tambaya ne kyau don bai tambaya ban yi da garin su ya ce fatiha yake karantawa kuma ya zama wani malami da tuwa-tuwa mai bata wa mutane aiki Allah ya kyauta saboda haka duk abin da za a yi ko aka yi shi ko za ka yi shi a cikin sallah kamata ya yi ka san menene hukuncin ka don ka je gaba ka tambaye ka kai ma ka iya bada bayani ba lalle sai ka ce cikin littafi kaza ba za ka iya ce eh an mana karatu kaza amma an kana son tabbaci ka samu malam wani ke mana ko ka samu malam wani ke ku sai a samu karin bayani to amma wajen tambayar ma fa a yi ta kasan a kan bayan mun karanta idan za a tambaya a tambayi masu koyi da sunna annabi eh don akwai wani dattijan mu a shekaran baya shekaru goma sha biyar ko ashirin da suka wuce ana tambayar sa kan kan saboda ana ganin kamar an malami malami ne eh saboda haka sai ana tambayar sa menene hukuncin wannan kan maza ne suke tambaya mata suna tambaya suna ce su sun ga yara suka zo sallah suna haka wai ne ne hukuncin wannan sai yake yahudanci ne wai yake hannu ne dole da yawa akan abun yahudanci ne to a lokacin da yake faɗa mana yahudanci ne to amma mun ga wani da wani da suna dan kokari amma suna yi sai daga baya sai karatu ya gwada mana cewa lalle tsantsan mutum yi yayi ba ko da ke yaro su Allah ya ji gayyata eh wannan babban kuskure ne mutum bai sani ba to ya jaba ke yi shiru kada ya tambaya wa kullu takbiratin kuma kowace kafara a cikin sallah sunnatun sunna ce illa al-ula banda ta farko ta farko ita ce wace eh takbiratul ihram saboda kai ta farilla ne shabulan da ta iya guda biyu da ake yi a cikin sallah mai rakawoyin da suka wuce uku idan sallar farin lalle. saboda haka duk lokacin da za ka yi raka'a biyu ka zauna ka yi tahiya sannan ka ci gaba da sallah ka sake zama ka yi tahiya waɗannan tahiyoyi guda biyu da ake yi a Sallar azahar da la'asar da magariba da isha'i sunnoni wal na kuma da kuma ainihin zama domin wannan ba sunna ne kuma za ka tashi sai kai tahiya ba to za ka tashi sai kai tahiya ya san da za ka gwada kai na ba ka yi ta eh to sai dai ana iya samun ma. wata rana sai liman ya zo ya yi tabbarar harama ya yi du'a wal istifta to muka ya fara alhamdulillah rabbil alamin sai ya fara atahiyatu lillah wannan an samu kuskure eh idan aka kammala sallah zai yi kujira kamar yadda yake ba mamaki mutumin da zai zauna ya zo yin tafiya sai karanta fatiha a zauna kuskure Yasa kusan kai nufa ukun wannan littafi ya kasance yana magana da yaƙa kunnuwa to Allah kai mu wajen lafiya wa taqdimul ake ala sura da gabatar da fatiha bisa sura malamai suka ce kai wannan ya gwada idan mutum ya zo ya ganganci ya fara karanta sura sannan daga baya karanta fatiha wato sallah ta yi ita ba zai yi ba don Allah bai taɓa yin haka ba shi yasa waɗansu lambobin da ya ambata waɗansu malamai suna ɗauka su a cikin farilla wasu kuma su ɗauka su a cikin musahabi والتقديمة الثانية والثالثة للمأموم تسلم كيو da sallama biyu da ta uku ga bai koyi da liman ya sa duk mutumin da ya assalamu alaikum to da saura eh liman ne zai ce assalamu alaikum amma in kana koyi da liman assalamu alaikum السلام عليكم السلام عليكم ربنا يا طالبنا سماه سلم عليك ودكم للمأمور بقوي للإمام سيدي أبين لي تبتا أتكم كل من النبي سلم عليك ودكم بقوي للإمام بابو سلم عليك بابو سلم عليك كل من بنا ذاتي السلام عليكم wannan an samu hadisai masu yawa sun yi maganar cewa mutum idan ya yi haka ɗaukaka shi amma wanne ne annabi ya fi wanne ne ruwayoyi suka fi yawa aka samu sahabbai ɗai ɗai ɗai ɗai sama da ashirin da wani abu suka ruwaito shi ne sallama ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba sallama uku ba ku bai inganta ba sallama ɗaya ta inganta sallama biyu ta inganta ya za mutumin da ya zo ya sallama daya sallama ta mutumin da ya sallama biyu ta wanne ne ya bi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum السلام عليكم eh amma girki da kai da shi ba ba haka ke yi ba ba haka in ka yi gida mai ka dawo gaba kuma zaka ba assalamu alaikum haba da assalamu alaikum amma dalilin da ya sa malamai suka yi kiyasi suka kirkiro sallama biyu da ta uku a bisa wannan tsari zuwa fahimtar su in ka ce assalamu alaikum fita daga sallah ke to liman ya maka sallama dole ka amsa maka don a masa masabar malikiya idan aka maka sallama dole ka amsa kafin ka yi wa mutum magana dole ka yi masa sallama idan ka fara yin masa magana kuskure ne in ka masa sallama dole ya amsa to liman ya yi sallama fita daga sallah to sallama nan da ya assalamu alaikum ce. amincin Allah ya tabbata gare shi da mala'iku da sauran jama'a to kai ma in kai sai ka daga sallah to sai kai sallama wa liman bai da martani sannan na ke ka abuna. ya ce assalamu alaikum mun ga ka dishi shi to kaga shi ma yana jin kamar in ka ce assalamu alaikum to do abin da suka kiyasta kenan sai aka ce a'a ba a yin kiyasi a inda aka samu nan. domin in kai iya da yayin da aka samu nafsi za ka yi tsari ko da ke wannan usulul fiqh ne amma a takaice abin da ya yi inganta shi ne abin da mai bayani da su ina ba ta an gane wal jahru bil taslimati al ba. sannan suka ce sunna ce mutum ya bayyana sallama da wato Asalamu alaikum sauran kuma dun ka boye babu ne Asalamu alaikum Asalamu alaikum amma na faɗa musu wanda za a yi dai ne. Asalamu alaikum kawai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 ya zuwa lokacin muke kokarin mu rike mu saba da mutum da zai zauna assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya zama assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wani bayan ya zama jawabi ma assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ya ba ka suke shiga kasuwa ba don su kai wani abu ko su kai da wani abu ba saboda kawai su yawaita sallama wa mutane da ko wani ma assalamu alaikum ko kasa assalamu alaikum ko kasa assalamu alaikum ko kasa assalamu alaikum in na gaisuwa ne ba laifi amma sai dai ka sani goma goma kake yi da bambanci da wanda ya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga yana da 20 20 haka ma wanda yazo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga yana da 30 30 Allah ya taimake mu والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم da salati wa annabi a cikin sallah sunna ce sujudu alal arshi wal kaffayn da yin sujada bisa hanci da tafukan hannaye guda biyu da gwiwoyi wa rukubatai da gwiwoyi guda biyu wa atratil qadamai da sai ya dauki kafarsa da ya dora kan da to ka saba wa sunna wa sutratu da sanya kariya da gairin ma'mum da wanda ba liman ba liman ma inda zai jagoranci mutane ana sanya kariya da wadatar amma kai ma mu ba lalle ka sanya kariya ba sai da mu koda muna cikin sallah sai wani ya zo ya ji tsakiyar safu da safu ba da ya ji tsakiyar safu na farko da liman ba da amma ya wuce gaban liman shi ne haka in kana sallah kai kadai ka je ka samu fila saboda ka kuskure ne ba karami ba yadda mutane za a yi da sallah su je tsakiyar masallaci ko jiya sai da na ga wani yayi kuma a matsayin ka bai kamata a ce yayi haka ba saboda kun san idon mu na gani wani abu kai suka hana ni gani ba da da nake gabatar da karatu nake ganin mutane da suke jin nan kaga duk abubuwan da nake bayani a kai ran da naga wani yayi sabanin haka zai ce a ah, to kaman karatu bai da amfani ke gaskiya saboda haka idan da sallah ka zo tsakiyar masallaci ga hanya nan kuma ma wai sai da yaje can inda wancan yake zaune wancan makwabci na ne ko to inda yake zaune wani ya ya tsaya a wajen ga duk wanda ya fito daga nan ya fito daga can dole zai fita gaban sa sa mai muktasar yace wa musallin ta arada duk mutumin da ya kawo kansa yake zai nafila a wajen mutane suna wucewa to duk laifin yana kansa ragarin neman lada ne ya jawo kansa wannan yana daga cikin amfanin waɗannan almudowayi din ilan ka zaya a gaban ko kuma ka zo gaba inda za ka toshe ba da wuce gabanka ko yaro ne zo cewa ka ke shi baya to wala yake sutura din nan sunna ke da gairin mamu wa kalluha wa fi karantin sutura bila zurumhin kaurin magi wa tulu dira'i wan dira'i shine hannu guda fa'ilun sabitin mai tsarki wato tabbatar da gairin musawucin ba mai motsi ba saboda haka a fahimtar wannan ba za ka dauki hankali ka sanya shi sutura ba ba za ka dauki hula ka sanya sutura ba saboda mushawwishi ne wani yaron ya zama kwallo da hulun bai to amma kuma abin da ya biki ne mutum zai iya daukan hulun ya sanya sutura mai ce sutura za ka sanya alama ne duk wanda ya zo ba zai wuce tsakaninka da wannan alama ba sai dai bayan alama abin da ake nufi da sutura ke to da yake gairu mushawwi wato ga filan kenan za a ba ko masallacin da suke yi na da suke kewayawa a gefen hanya kaga dukkan da suka sa a gaba ba zai zama sutura ba sai sun samu sanda sun kafa nan don gairu shi ne a kafa shi amma malamai suka ce eh wannan da ya faɗi wata fahimta ce amma ba lalle sai ka fitkan abu ba a sanya dai abinda ba za a gusar da shi ba wannan ne sai mu sahabbai wannan ne darasin mu na wani mako sha Allah subhanahu wa ta'ala subhanak allahumma wa bihamdika wa an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ranar da zai jama'a a wani lokaci